waɗannan su ne ƙabilun himba wanda al'adar ta saba al'adar kowane ƙabila a duniya Ɗaya daga cikin manyan-manyan al'adu na wannan ƙabila shine idan har kai bako babbar karramawa da zaka masa ba shine ka bashi abinci ba shine ka bashi matarka ya kwana da ita. Kai idan har ya kasance babu extra ɗaki a wannan gidan naka, kai zaka fita ka basu waje ka kasan inda zaka je kwana, ka bar su su kwana ɗaki ɗaya wa gari ka zo ka tarar da su. kuma babban abin da zai ba ku mamaki ga wannan al'ada shine mace ba ta ce no ba duk abin da aka yaka ta je idan ma mai warin baki ne bakon idan ma mai warin mene sai ta Allah jaka a ruwa ka ta bi shi sun ce babban abin da suke wannan harka ta garrama baki shine fa yana rage musu kishi da kuma tsanar juna na biyu al'adar himba ba sa wanka kwata kwata har sai ranar auren su shi ma ba wai so da sabulu ake sakawa ba idan kana tunanin kai da zaka je ka balbar wuta ka je ka zauna a gabanta kun gani kamar zauna a nan wajen da kai gumi sai a goge shikenan ka goge da amma ba a wanka Na uku babban hanyar da ake bi biya farantawa miji ba a shiga a dafa masa abinci bane kawai. Shiga zaki cikin kawai ki zaɓo masa kyakkyawa ki kawo masa ita su kwanta tare da ita shine faranta masa rai. Na hudu al'ada wannan gari mata ba su saka brazier sai sun gara maka suke yawo su ma tsangal tsangal tangal tangal. Sai na gaba duk wanda gani da kitsi gashin shi a buɗe ba tare da wannan kalar ba to shi ba shi da aure wato yaro ne bai aure ba. wanda kuma gani da wannan fatar aka ko ne akan shi to yana nufin in mace ta taba aure ko kuma bazawara ce ko ma dai menene to abin tambaya anan shine shin za ku iya zuwa bakunta wajen kabilar Himba wannan kabila mai suna Himba suna nan a arewacin kasar Namibia wanda kun gani ba ta zara tsakaninsu da Najeriya Allah ya sa mu dace